الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم جماعة مسلمين جوغا بكم هنا نيصال بركة كنا بقول سيا محرم نيصال فرما من الصجيان مسلم شونا يواجه إلى سنسية دوجي إسيا على مريم etun ibada ko na man shiga ekwayen kalimatu shahada gawa etun ibada da na gwata akun sallah wutuna gan da jamani na etun alkhairin doro da zuma ya sallah wutun gan da jamani mun gama da so cikin gamba qur'ani ga musulmi shi hafizu ala salawati was salati wa wusta wa qumu lillahi qanitin ya bi cuta ke e tsasan lagutu e jiwu da lokacin go e ma zuwa shi e da tuje mai e ta roko ne wuce wa kuma lillahi kwaliti so ci ga e tsasan lagutu a ci ga ga tsallan ya fi zo ala ci wasu wasu ba man gaggara ya fiya bi so ce kwagan da tsallan ya tashi yau adina jiga sallah su ba adina jiga yin zuru adina jiga yin la'asar na adina jiga yin isha amma man jiga yin gana ta zuga na wagai sallah yin la'asar ebu hadisi na bai ya al'imam buhari gan da musulmi ba ni bi sallallahu alaihi wa sallam ba la na ke zisho kafiri shi zai zajayo na ji shagala ke sallah yin tashi duba sallah kici makafiri jiga yin jawa mushe ji da lokaci ba yawon gai sannan yana asara lokaci na kafiri ishe ji to mushiriki ji ta, ne ku ya biya ku a nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gazwatul khandaq ga da wani ko ga gazwatul aza e kuna kungiya na wace fata gaji ma, imani da sociya na ne ku banu yahudu ne mushiriki maka shi fata da ga wasu musulunci kin mu zo da nabi gani ko ga mala Allahu qulubahum to kai ma ju shegan da bakwa jigan da azaba ne e baki bo shagaluna an salatu rusa ai di shagala ke sallayen ta ciluwa mun ga sallayen da asar kin da hadisi ji bayani bugo man jiga ne wuwa ga e ga na ta zuga nan ga sallallahu alaihi wasallam ga fasara annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yawuwa ga sallayin lasar ga kayan ji ko ya gwada gida a zuwa cikin daji lasar ji to so shi ga hukumu lillahi qanitin ya musulmi ya kuli kin ya so shi qanitin ai sakitin ya bi sallah ji ji ya gabe ga wani ya gwada cewa ba musulunci sahaba da da sai gaga a da sallah wani raka buki ba na ne so shi ga gani da gani a ji sallah a tutu to yi fi na gabo iwagi ta doji to yi ci matsala na jiman jigagar ya ci bukata yana gaba su ku gurgure bayani yi ma dajin daga littafin fatawa muhimmatun ta ta'allak bi sala ne shewa zai gunu ba miniman koyan kiyan suriya cijan na yi tishiyar manji zamanin nan su ku muhimman kuku ganda tsairi man kunna mauna ijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu da ya su cetu bako be shi cetu mawa a to tatin tati ga mamanya man ma ja dalila ijira di 1420 na yi mafi 1438 da wuce shehu bin ba zuwa yi shegwagwa na nore ya gaya ya shi duk ba a shagura ya ji lissafi ya yana manya da nan wa yayi eh, ya shi ne bai huwe 90 yi wani mota 30 no da yi sabon ke su dabaru wani jana da 1420 idan ya shigo wa da bi adawa eh, ni wa yawo ya shi ne bai huwe zaman da yi da kuma yin ga alkhairi manya ƙur'anin ku fiti tun laji baliga amma ka daka su jau kaka so shi ma ya gobe mai nauyi igiya goyi gibe nina a shaɗu ce ya gobe e ya shaɓo mutu kanga mula na nina ya bayaniya wunna nina ya bayani na man hun ya shirin nina amma wale tunulu a dini wale tunulu a dini ba ko e ya zuwa ne fe ya fatawa ije fe wasa sun fe ya fatawa je man ko wuje ya amma ya bukin la'au tsakaniya eh, ya zuwa ne sabunci ya zira ibuna yi gwaduni mai ya shirin da kuru da ya zuwa khairi kawo ina shi dai nan da wale ga ya fice buru yau katu ya jaye madana ya laye wajen da fi da ta kuta misu zan na deya amma ya je wasa so fatawa na wuya na waje fatawu ga mujallar da shi nufai shafiya fatawa lajina na muga mujallade shi ya fatawa mu to kawai etiyan nuru ala dar ko ga mu ne lata mai radio wala mutu ji mujallade ko wani ko ya kan fatawa qur'anu dana hadisi dana umma da ya yi mai bayyana na ma kiye layi jinina ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أحزان ولهم أعين لا يمكنون بها إيه جلنا ما يلوبة تاسا sai kuta mai sun cin zage-zage ne zai lona zai shan da majiji tuba tun lokacin tuba yi mare uga ba so ko iwa bi bebe fatawaji etiyan bayani ya mankon nan yadda na sha gina daga biyan e farko ga yi isa e ga gidi sami da lita biyu daga bifa ta yi bulon kacho daga gina yi bin na yi na wasa mawani ya kuma bi goka ka yi e ga karin bayani da tuba ya sami gila ko insha Allah ta'ala daga biyan kakan can ga yi hukunci ya zauji lafazi da ni shin mu da asali a na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu da ko bi sallah ji ala diga Allahumma inni nawaitu salata jumu'a tunwaya. kila shi tunwaya yo ibada tawqifi yo wa lutun ibada sai kin da Annabi Muhammad wa ga wani annabi na gama ga maga sallu kama ra'aytumuni usalli ji sallah kin da mai juna bayani mabiya ga Annabi Muhammad wa ji sallah ji wa diga Allahumma inni nawaitu ya a atwaya ya zaka tuwanyila ya tsalla gudun ya nafila adina tuwanyila na na gama yi to asiri so so ya e bula larauci ya e to niya wuce to zai je launa ya gibe giga gara aba su sauki ta. ma da ala alaikum fi din min haraj e bula to za din niya niya na adu ya da magabe be niya ga larauci giye ngala shari'a asiri so wani a fada ya kan zuru wa ji kan gawo lasar wani ya bawa azan yin ramadan bai wani na fila wani ke na obin ji shi na wasu kin gari wa ga cikin yami wa so ke baye wala ni ya lona gogo yi gaji mini wala daga ni ya ma ji kokari isafin nan na daga iziya ko ruga yi ga aniyatu hiyar kasu ini ni ne ga yi wa wa ha alqalbu bai mai bani edana ne egma wa talaffuz biha bid'a wa bi wajhi shawli ga allahumma inni nawaitu wa azu sai ji mafi wai gato to ji bi na aka da ya fi litafin akar makallahu wa shi wa da ba sahaba annabi sai la niya niya je ba bai lawo e waniya eh, jin tarajiwa bobo ne ya gana niya da mu amma ya ba bai lauda wasalafu biha bid'a na so shari'a wa na gayi wallahi wallahi to ga Allahu mai ni na waitu a tun wuce amma kawai lani wasan gaure ga wajen cin ibada ibu annabi sallallahu alaihi wasallam ga innamal a'malu duniya a ke gurkun ya tsari ni yawai matsala ya ba shi ngayi ki ukun cikin sallaji matsalaci bai kabari da nan matsalaci kuyewo kabari ci ya buru ko a kabari man da ci labi a ciwo gwalo gwafin ko zumu ko kwai buru shehu bin ba zuga zandura jin sallar matsalaci na inda inda ebo kibo hadisi bin ya al-bukhari bi muslim hadis muke bikaniya al-imam muslim annabi sallallahu alaihi sallam dalla ana Allahu al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid bare so kulu shu ya yahudu dan da nasare naji kabari annabi to kwaji ba ga la da nasallaji ba wani bago ila esokunman shi babu matsalaci shi ba amma nuka sai lafudo e tiye wani shi fata ga isa ha a nabi muhammadu shi kabarin yin basiru gama masu abayin a sai sayi na abubakar umar na so ka tsayin aisha famba a nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e kuwa nabi na mabba da kabarin na na mun shi bayani ga e suna fe gita madina wa kangana gayi da re sun doro abiya da waga da tun alkhairi alwaya kasa albarka kunna ngayi masalaci doro abi wa gulo tu to mini da mutum ne jibe na ta ga be masalaci mun biyu na ma aka tana na Aisha ladaniya masalaci sababi da wana man ji mani inkari yi ina la mutum ka tana na Aisha bai kabari da Muhammadu dan sallallahu alaihi wasallam da ka ta Aisha wazo wujji dalila wazo ga ya gangato ka bada annabi wasu masalaci rushe inji dalila a annabi namu annabi namu hadisi ma muslimun ga ala wa inna man qala qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattahiduha ala fala tattahidu al-qubur masajid fa inni anhaaku an dhalik zai ji shi ya zo na ko sha bayan annabawa ji wasu salihun da zaguru na jifita ta wani wali na jifita ta wani da na wuce gai na da na sallah ji ba ni ma mai kai gai ga juma ya ga tsaye ma ya luma mai shi ya tsaye ma amma musulmi da shi na yi na wani da ya gani alfahari wasu yau ya manyan waga ko sha mutu ba su hadisi na yi mazbe ga gaci ko sha ban fata na mai suna yi waye da su za su raba kazan fata a duta zuwa wannan mai dasa da galbe dalili na tasu ibuna da shubuwa ta na shi a sai ku zani amma mun yi suna da tafi uwa ibuna da sun ci ta zuwa jama'a musulmi shi mini hukunci shi yi na ana faruwa gaba jiya ba mota ko masu anikin hankali gobe zai ko yi fogu ba sai ku tashi bisanto ko kwai za a maya ba ta gangana kuma da za jin hawa fi za a da marka wuya shin sannan da lugwa da hali na wani ke hukunci wa man shiga sannan da lugwa da hali yin faruwa mutu na dai hankali ta su na kawana magafa wuta na wuga fatun wa biyu ga eh zama magafa wuta wa biyu ga wa biyu ga ebo kibo sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ajina bataya aljinnu da kai hukumi an kalli ya da zuwa na kan ke janjana kuma amma da ga sallana shi ya ga duba nan aja duka bogo amma man da duka ko buta ga wa gawa ko ga ba fatu ali nawa wa gawa ibnu hukunci ko kan ga wa bihin bai batan ila da bai mu ga ko buta ga ego dalili ya hadisi mai ga rufe alkalam an salafatin anna'in hatta ya tsaiki ba zai lele na ya kali lefiya kawai gito ko da lebona ko da zayana su gasan a shagawar tsagiri hatta ya buga zakan yi ita lefi da wuka zuwa su kwa yawa. su ga dibalibi wal majnuni hatta ya fifa a shagawar zai batan ilalona a kane fiye wa banna na waje da hali da zo sai an kare gwamnati da a gaske mucin zai zutu in faruwa moto ko dangane kuma abu ko kuta gana hukuncin wa gada hukuncin ya zai batun da lokan gana bugun wa ga Allah sun ga bugun kuta gana kin da shehu din ba da rahimahullah wa alaikum salam eh Eh, eh, a to wani na waje sallar dambuwa masu zambo na turo da yau da mini ya kai da yin shirya zo a sokun boko matsalaci wasu ya janabai shirya lati ya kuto ba na ibabu matsalaci ina eh, gwani na manji gaba eh Ok. gintara cile ba to ku shaba bai tsozo ya tsoza kun ba ma zukata ku shaba fata ni ba bai wucin waje sallawan bu ibina waje kagwa annabi magai jina filaji da mu kin zagi shi nan gaule sallaji ba a gaye ne etinye ki bo waje yi koyan da laki amma kagwa ba ka tu da alkhairi ne alkhairi ne amma gaba so wuce kendo nuwa jina waje a wajen wa wajen wa a hakuri wani ne gwada egbon wa to a ce ga ilan kalifi miji gan da gishi fatawa bai fi lamarin zaki gabi don ailo lokacin zuri lokacin zuri mu yi da shikan amma na tsada jina wa zu shikan kan gani shin wa bebe zuri un gano kuna sannu da lokaci zuru ba na kashi la sannu da lokaci ko kawai na wata? man jibi suna ce kuwa ta alamar mutum amma man na ya bebe fatawuni na gai na gagana mu bebe zuri tulasa ibina e lokaci ari alata da wajen kin don wani lokaci ishe lokaci mabbe gura aliya in lokaci ishe mu bebe kiyan mu bebe mafi gai yi guna ce jemma ta yin sahaba wanda na gafe ya fata wayan zaki dalilin ba su nawa amma din man na jiga ah, lokaci zuri mai be damai ya yake ha ah, ya sallau walu ci kai da shari'a bogo zuru ta tiwa zuru ta tiwa bai mu ciwa be be man na lobe fata wannan na da zai fi da wa amma ibu fatawa na sashen sahaba shi ya nan wabe mai zuru salasari na ya yi ne ji fatawa to yi shi a bebe wani da alkhairi a zuya a bebe a ce a ga ministan tujon ila an yi kalitu imiji ganda yi shi ya e ciki bo a jin sallah da shi luba da cikin kyaji da caji allah ya je da zu na gabu ta giya da ci santur na jina galugwa yi wai ji sallah da fuma kabo ya je to wula wala ki uja wala ya ji wuce wujikin wanda alkhairi ga wala ya ji wuce wujikin wanda alkhairi ga ila an kalita etiyan alamar guba ban a ti gaga ebe da wasu zagi wajen wajaji sallah babu yanki yau yayye ko lushi su no den zagi na de sallah zagi na de sallah yaji fahimta ko de sallah isai ijaba da to zagi ji ma laba bai ban kin da na sunna uba ga ba ji da laba bai ban zagi ji ma baka tutula da na yanka tuba tula ke asuba maghrib isha'ina yaji fahimta ko a baka tutula da nan na sai dai man jiga abiki wani yi zalo zalo ci na jini maharama na ci dabo ulaki ya na beri ulaki ya ji fahimta ko ula beri ulaki min ya fatawa jo nga yi hukunci ya ba ta saki ula salo kunta bai dalili ga min dalili ko min na ke wajen sallah man dalili dalili kuma ga soci ne ga fastaqullaha mastafatu gurgunu na waye ji na jin da hali na ba ku yawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kago wani kaya tagwa kaya na ji sagada na kawo mu ji so ko la yazo tuja sai no ga jiwa musulunci wasu sauki yau izo ake da bibi sauki na waye wani ake yau da mai yake ya saukin da shi ne dalili na wani abin ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ma tukun bihi fa domin hu mutaqatu en do mi ga je foro ya jina e be mi gorgo be en juwe bogo batata chimbu asibiti bu do adula ya ja wuji taimama to taimama batata ka lugo to gwaye la be jin yuna ajin taimama e gwaga tun e wanda wace ya ga cikin wuce ga satun abuwa hadisi na tazo gana ga hadisi ya almara ita ga taimama man ji ga hadisi na tazo gana lokacin almara na bitu to je na ba ci diuna amma rufe fikin kin da na dan bai fina mun shi ne ga ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ga da waya ne wani fi taimama ko kuke ngai annabi wala shi sallallahu na jafi do shi be e wa kwamfuron nan mun ci de da wuce ba to ji kana ce tiren gwayo no ai amfani ne tufu na je sadabo dalili ayo umma je ndo ta sawa a hunji sallah gurgure hali wuce e a ade sahaba wuce ko ne ga yan musaini na mun be wo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ni amma fa in lam tasati fa qa'idan ku ya jiji ba robo ya ba ta fa in lam tasati fa ala jam ku ke ya jefedo akasa yakin riwaya imamu na sa'i cike biyun bi bayani ta tiya riwayan imam muslimu da al-buhari ga fa in lam tasati fa musalqiyan kadu ki ta ka yakin ya azuma baki waje sallah dole a ne dufe ishara ibayen rukuru gwargwado waya ibayen sujada ishara wa ga yake ya ruku amma lokaci na wajen lalace wato nan ya ga tafiya na wa a ga na wajen kan gana yi a yi tsaye gwargwado a ne ruku mai ruku azim

ga ji sujada a yake sosai ki ga yake yin ruku wa cikin gona da wani ibn yasa ishara ce yuja bogo ke wa biyo musulmi yo ji sallakawa da batana ba ta ta ci ji ga lawa ba no ibn kwa ko yi ji da mu da tan ma a da batana katan da yace katan ne be katan ne ko be de bori ya majina da lafi e kun da soci ibn rayuwa ba ta goya alhayatu sadakun wa dainu kama tadinu tuda da wani yi naje na kowa yi na naje wato wai su bago yi kara isa ki yi mamaji ya bayan hidimar jin abu fata wayan gwada wuga yi hukunciyar da sallah da gwana shin zanna sabu musulmi da gabu don kashi wani shi kafin to man diga ga ciku bayan musulmi na yi sallah adina jiga kafir wa wani amma dina jiga wa ah, muji kafira muji kafira ba ko je na saki wani muji kafira amma ya gwalu na ya ba zuna mu ya gwalu ya ci na ko muji gwalu ya mi gobe giyan ah, da wajibi goya zandoro a ga sallah farilla ji wajibi ta cin wa sallah gutsun ji wajibi ta cin wa na kuma ji fata guda kafiri zanna yau amma wani jaye fiye na ko ya ci shawai shi na wa da ya goro wani. nga kawai jan zanna man da shiga kafiri ba amma kwa ko man shiga wani kafira musamman shekalin jin ba zai ba ta ga kafiri ba a ji dalili da hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam mai gaga al'adun alladhi bainana wa bainahu as-salat faman saraka fakad kafa alkawli na dangadan ibu gani bai kafiri shi ne mu ga yake yan sallallahu zan doro kan sallallahu ba na kafiri ba etinye zandoro bulu gwana maji ta ce ruwa a ga a yi gwalo wajibi ba na bai kan ruje kafin faman tsaraka man da ci ga hatta ya gwalo ya ce na ko amma kwa ko man ji wuri da ba ta ciwo amma ala ayi hal idan tun fati ta ci ibn shan kalifin mu da dalili shine uba ga kafin da shi ci wannan duje ke lokaci an ga zai ji ma duje kafin da dalili ka. amma da ayi har musulmi duka ta tashi dalili ba shi na manje lanku ba ga kafiri zanna yau nan ga hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam mai gaga bayna rajuli wa bayna al-kufr wa shirk tarku salat erite musulmi gan da kafiri be mushriki kiyo salla. ne ji musulmi je la ya yi ci gudu cin da ba jawi ka salla ga a ake ganin da da jazu majita da da wato jigumiya sai lokaci na zauna iri su da ya soce ji gyara ya cinci to e tiye ka'ida na zama laman da shi ga zandoro na lusa lagwai fiye yau na dabaru fusa za shi wacce ga santu ci ji tuba ci shagwala fusan lagu su da lokacin etin eh, na gaba man jaha gambo ba a je na jiga sallah na waye ba ta na wa ruga ngai zai jiga wani kafira a ga wa ruga zai maga kafir wani na gawa a gawa a yi bana lokaci na waje tuba da na musulunci wani sawalo sai zama a musulunci a ga sallah na wuya daga gana mudula muga mudula muga kuma da an yi har waka biya ga mun shiga laifi da bai ko zuciyar da bai manta zai da yi gishi an kare cibin lokaci cibin labar su sallah an da ce ruga an da ce gawa gawa muliyu ɗauku ta mu ba gafara bai tocin na jiji faruwa yi gobe mini ya fata wazo gayi a e bayan biki a to e za daga rukuru shaɗar su jada alayyakun baki ki mu da yin gwanda guba ba kashi ya guba ba shaubin ba daga ina kwa kuma ji ta tuba na kiyo to ko guba ba guga lo kiyo guga lo kiyo e ba di sina ji bi ci a ce ga wani hadisin da ci mai kiyo ya ce da bayan al'amarin mu amma ibn qayyim ga ta ta ya dena ke gana wa hadisin shi wa ya fata ya kowa ya nuro bai bayani e zabi wuta bi ci lo kiyo e bayan su je da lo amma zai kuku ko ba ta ce tan ko zirin da ci dabi biyoyin gobuwa yi lalokin bezo kafin wanda guba ba mu lokin na na mujin gurgudu na tufafin na bi mana mu lobe gwai amma yana gwa kuma shi ta ci wana bai na gaggi ganin gai na rubu lokin e ba a jisina jibi ita shiga wani ki hukuncin ya zo kubere wadda sallah ya zaji sallama wa kubere shi wage kashi wuya man shiga wage dalili ga mutum sayyiduna ali bai wa annabi muhammadu bai sallallahu alaihi wasallam annabi majasalla annabi makubirai ya mutum wani ko ne gizo kan wa ni ya kata kuma ya ji na fila gika ta nimbo ko yi mi wa ji salla ya ke wa zullo tun do ci na yi asari yuna kumbere a ce ga yawa yan yawa ni mbiya ibn annabi muhammadu kumbere ne da sallallahu alaihi wasallam hukuncin yankin sallah wata laifi da ba a da kiri kawo wawa zane ga biya wai ce da suka kwai tiyaya na manyan ban gama wayo ƙur'anin wa wajen ba fi gida sallah laifi da ba annabi muhammadu fi gida sallah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar sayyiduna umar sahaba lidan tabi'una li a fi gida sallah yin tsoron neman kwai madina jo shek da za ku guda yi a nan su cile da yi tsarawai da sallon muzo zan neman madina jau su ka zuba muzo kaya ni guba wa ba sallah wa tun ta tasiri wanda aka dinga sai suna ke zumuwa gwazo kauna wa zai ba ce gawai su da su da sallah ba ne fi da ba sallah gini a ga hukuncin bai gome guru da halin sallai iza ga gome guru da halin sallai ne su gwa ga fiti wuta a da sallar zai ya kawo salatar maril muslim إذا لم يكن بين إليه مثل معصرة الرحل المرأة والحمار والقلب الأسود in eh, guta na da tsallaba ni a da kire tun ya gwaro ya jiya oh? sitira ba goga agogo gaddama gobe sitira kuza gina ji ba liya ne kyata gigan da ya shi biji kwai annabi muhammadu ga ya guta ne da wa da wasu to sun mu gobe ya gwaro tsallaji ce wani wata tilai fiye ka gojin zagiya wata tattaka ibu eh, hadisi na biyar da sallallahu alaihi wasallam ga لو يعلم المال بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يكف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه المصلي da zai goge gurin sallah da cewa na gaske laifi na tatuwa na dawa gikini ko shi ba so shi ba ya shi ba wuje alkhairi yuga na wa goge gurin sallah da cewa bugu ikarai amma man shiga da na ji dabo kawo kanko gobe ya gudun sallah ne cewa laifi da bai bu ba fiye da lamuci da ke masalaci ka ba da musamman ya tsara mazayin garbe lokacin ya hajji ke masalacin madina na ko da nan bai bakin gadon ya bukun ma da wani a ga dalili ne yau ga laifi da ba sallah zanya wani magoga na fi a nan hadisi biya ma hadisi sun shi zai alatun duniya amma ya sun sallah yau ba ke abdullahi bin zubairu na na yi na na sofiya. na yi gobe yana nabi muhammad na sallallahu alaihi wasallam mun ji sallah kaaba babu yake yin babu sutura zawon gishi madana ya gobe ya lube shi da wuce bai ba fi gadana wani gobe na jeleta eh, wasu na ma gisa sutura ci wani wani jeleta ebo ba fiyan ke hukunci ya yi gwala ya a jam a kuri shi ga sa ne ga iga sa ba ne wani ga hukunci ya gwala ya aduwa sannan wayawa sannan wayawa disi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da so ci ya zuro ne sun zaina wani su zaina wuce ne ga gwata shi ga ya kokoro wa giye ne banana kuma jenu wani gbogbo igwala sannan wayawa amma da na ji fibo man shiga da annabi muhammadu ya lagwa ba sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ba addu'a mu fai ba da na gutu ngai zuma sallah gusu lagwa mai lagwa bai lagwa hadisi da a shiga tayyam ko shiga addu'a da tayyam wani lagwa ba Allah ne ya uzu kan mi azabi jahannam da ya bi addu'a ne sunna wuri ake aga gada yin su jada guban gole ya duwa dabo allahumma sirri wal hamni wadi ne wal rukni wa afi wani lagwagwa a shiga ga lokacin ya otu bayan juma yin gai ba duwa wani lagwa sai din waye ne wani ba kan ga wani lago kan ga wani lagwa otu bayan idiyo gai ba duwa ba wani lagwa sai din wayi ele wani ba amma sallan ina silan wajiki yau wala gwawo shehu bin ba don wule dalili yana ka yana yana na fila na ga ma to mu ko ga laukan doro ko gana na fila ji sai wani kiyon saba ba ruwa amma wa ce kala ne fi da ba amma sallah ne gutsun ba duwa du'a ul ibada da na ji alkhairi ga du'a wal mas'ala ne wallahi daga ta asrafullah na waji wa ga sallama ji har sai ga kar na jawo amma to wala na ga sunna da majimin ya fata jiwa ga ya lamari ya yadda shi zuma ya kigo tsalla a tsalla ko kafa ta tsalla na shi wa da wai ya zai tsalla ki ba zai yi na ba ya juma zuru lasar su ba shi ubin ba zai ubiya ubiya ugwayen egwanin sahaba bi muhammadu shirya da shi da alkhairi na dabarai annabi sallallahu alaihi wasallam ga malin muslimaini yasa bai sa safa hal illa alhuma da dhunubuhuma kama ya yatahafu an shajarati wa waraquha ga aje musulmi guba na gube doshi shiga wa shi bai ce musafaha na. sai ne fiya ja azu fiya ya kendo na cin ya zo kuma cin a ya da mucin bai ya zo jigwa da ya fi da ba amma ya dai ta to an kare ne jizu mai tsalla wani ogun mai bai zo muji da sallama ni ya waya ke hukuncin ya da mai muga ga duwe su mai tsalla ya farila bu muji sunna nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam wani ga cikin liman cani an karo na janabi muhammadu ya bana da sahaba da zando da ce bayan etikin da wani lawa na gaiwa ga wa zama da manyan risala mu ne shara ya fi ga mushan man na ji shara yi wani ke fi ga mushi har da gabe asali ya zango cina wajen sai dina umari ya gamai wa gutu ba duya za shi mushi ko za fi mushi zuma ya tsalla gutu sai dina umar makan sai dina umar makan ke ga yau azo wale ya ci zai sallah ta gumiyani wa da wani ya ke sauro ya dinu sai muna addu'a na nabi muhammadu wuna ita ya tiri na addu'a nabi zuma ya sallama alkarun na gaba alimai a laujin majo na gai nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ya bon ya wasu wadadi sallama kashi sai zuwa sallama man shi rukuna wa run ya tun wanda sallama ibn annabi muhammadu bin ji sallafa da shi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mafira ishina dule ko mushina buga da sallah su ba ji ya gunwa da daga nan masallaci no da ga na jira da wakanga dobina shi ba dobina jigin da lanka dobina jiga a ji rufin yau ga da mutum yau da yayi duna dole a dai ile an ne bayan wa Alabi muhammadu kafin ji sallama na nuwa da kiyo ji kana na labo ne ba bai ku yi le na dona bogo waje mu ji kana na ya wasu mai kiyo su mai sallama amma to ala ji sallama yana labo waye gona wa kai mu waya wace le ba bai kiyo da sunna ni ne fatawa da shi. wata zuma liman bai ji sallah ya asuba mafi isha wani baka to wasu da damu na wabana amma bai wani ji sona cin riba da ba wasu abam ya zuru da lasari man shiga ina gegana wa ba ibu hadisin yana salata liman lam yaqra bi fatiha al-kitab zan doro ba fatiha na ji sallah amma jumhurin man shiga kabu ba sallah wagi ustaz Muhammad Imam mai baka zuwa shi ko su ba fatiya za sallage ba kuma je na ci wani ki dalilin a ga yanayi huwa ga sallage nan ga sahaba ne ga abu bakar ta amsaka fina mu bi masalaci mu bi su annabi muhammadu da rukubu sallallahu alaihi wasallam annabi man na, annabi ji sallama na ga zadaka allah hirsan wada ta so ku biya gumbuya e ti sallana wago do da jemaina amma ga jibe ba a rainin kan guga ya jibe na mongai sakunin wato zuma shi da zabelo sallan ga na bikawa gogo da nole sahaban nan da kira mude fatiya ba mude fatiya ba annabi magunga daga nan mude fatiya ba nan walaki nuja wala tsaraka mun shi nuja je mun ci man shiga wani man shiga wani to jama'a je go lokacin gurgudu ne ga na social barco bai ga cuci na kuku farin bai subhanaka la ilaha illa anta ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أشهد